Barkan ku da war haka yan uwan matasa shirin labar matasa ke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da kuma Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama. Lahiya launi ke Fanta yaya kike kema da dama? Alhamdulillah Rabi. To Fanta yau me ke dauke da shi? To Rabiu zan fara da garin Dogon Dutse inda 'yan mata da dama ke fita makaranta su koma yin 'yan sana'o'i. A cikin takaitaccen rahoton mu yau za mu gabatar muku da Aishatu Haruna Magaji, 'yar gwagwarmaya ce domin intin 'yan mata a garin Doso. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shi. A garin Dogon Dutse, 'yan mata da dama ne ke fita lakol su koma yin 'yan sana'o'i. Haka ne Rabi, shi yasa hukumomin suke ta ƙoƙarin wayar da kawunan mutane da kuma samar ma iyaye sana'o'i domin su samu su bar 'ya'yansu ci gaba da karatu. Ga fassarar rahoton da abokin aikinmu Abdulaziz Dauyo mai shirya muna. Ana ganin su bisa tituna da cikin tashoshin motocin sufuri, ‘yan mata ɗauke da tire ko kuma kwarya a kai suna saide-saide. Hasiya, ‘yar shekara goma sha uku, ta bar makarantar boko a bara, ta bada bayanin dalilin barin makarantar. Daga dige na nika talla nan cikin tasha, ana samun ciniki kwarai Idan muka yi kuɗi kuma sai a sai mana tuwahi da sauran kayan waɗanda muka so. Kullum kullum na muka yi tuwa mu talla, na mun sai da sai mu ta yammu gida. Gama sana'a da karatu ga matashiya ba karamin abu ba ne ga wannan 'yan matan mafi yawan lokuta yana kai har su bar makaranta. Usaini Sabo, daraktan sai eje tura ta dogon dutse. Idan aka ɗauki shekarar karatu na bana, 'yan ajin Cesium kaɗai akwai ɗalibai hamsin da hudu da suka bar makaranta waɗanda 'yan mata ne. Mun yi la'akari ashirin da bakwai cikinsu suna 'yan ƙananan sana'o'i. Domin kokowa ainan wajen makaranta da 'yan mata ke yi mahukuntan kwamin na kawo taimakonsu bubakar maki gudu magajin garin dogon dutse Mun yi la'akari ɗaya daga cikin dalilan da ke sa suna 'yan ƙananan sana'o'in dogaro da kai ga waɗannan mata domin kada su faɗa cikin buƙatar da ke ingiza su suna sa yaran cikin irin wannan hali. Hakika an zartar da ayyuka da dama domin rike 'yan mata a makaranta a dogon dutse. Duk da haka mahukuntan na tambayar haɗin kan uwayen ɗaliban. Rabi yanzu kuma bari mu nufi jihar Difa inda hukumomi da abokanan hulɗa suke ci gaba da gudanar da ayyukan bunƙasa kwanciyar hankali da kuma haɗin kai tsakanin al'ummomi. A wannan satin ma an gabatar da wani taron wasan kwaikwayo zuwa ga matasan garin Gingimi. Yandu Muhammadu ya bayyana wa abokin aikinmu Gidi Abdulrahman bayani akan manufar wannan taron mashura da fasarar. Tiyatar ne don a wayar ma mutane kai dangance da duk illolin da yake kawo rashin kwanciyar hankali a cikin al'umma. Don a sa mutane su gane cewa wasu abubuwa da ake yi ko kuma tsakanin al'umma da al'umma da suke rayuwa a wani guri guda wanda suke samu rashin gane juna dangance da fadace-fadace da zaman tare yake shawowa. Muna so ne su dan gane cewa tare suke kuma ba mu so fada ya da kai inda har za a hidda makami tsakanin mutane da mutane an zamna an shaurari juna an tattamna za a samu mafuta Rabi sai kuma wani babban albishir na fannin silma a kasar Nishar. 'Yar wasan kwaikwayo 'yar asalin Nishar, Hadiza Hamza Balawa ta aka fi sani da Bazi, ita ce wakiliyar zama na uku na satin silma wanda babban gidan tsara fina-finai mai suna Undercover Browser ya tsara. Ga tsokacin da ta yi wa abokin aikinmu Habibu Garba mu shirar fasara. Kowace shekara ɗakin Undercover brother na tsara wani taron da ake ce ma satin fina-finai inda ake ɗaukan ƙwararru da dama. Bara Aisha Maki aka zaɓa, bana ni ce aka ɗauka. Can kuma akwai waɗansu biyu ɗaya ta Burkina Faso da kuma guda ta Cameroon. Ba wai wani tukunci ba ne, kawai dai wani matsayi ne da ake ce ma ejere na satin euh, fina-finai. An zaɓe dalilin matsayi na mai hutuwa cikin fina-finai tun da yanzu. yanzu na kai shekaru goma sha biyu cikin wannan harkar in ma aka duba kasar niger ni kadai ce macen da ta yi fitowa a ɓangaren mata yan fim sai kuma takaitaccen mu na yau inda za mu gabatar muku da aishatu haruna magaji matashiya ce rabi wacce tunda ta kammala karatunta a fannin likitanci yanzu haka shekara ɗaya kenan take famar gwagwarmaya akan incin 'yan mata a garin Dosu. Abokin aikin Habibu Garba ya tunkare ta ga fasarar rahoton nashi. Tana da tsayi kuma fara ce Aishatu Haruna Magaji mai kwaraya ce a fannin lafiyar iyali matashiyar dokto mai shekara 31 yau ita ce mataimakiyar shugaban wata kungiya mai fafutuka domin 'yancin 'yar mata a cikin jihar doso Aishatu ta bayyana dalilan shigarta a wannan kungiyar. Abin da ya sa na shiga cikin kungiyar saboda suna da wani fannin da nake karantawa cewa da lahiyar iyali zan ba da gudunmawa ta kan abin da na sani. Haka zalika suna da bangarori da dama da nake ra'ayi kamar su ba 'yan mata 'yancin su samun cin gishin kan mata da kuma kasuwanci. Aisha ta kan fi yawan aiki ne da waɗanda suke cikin karkara kuma fagen aikin lalle ba a rasa tarnaki a ta bari mu saurare ta. Matsalolin da muke haɗuwa da su sun haɗa da rashin amincewar wasu uwaye ba sa barin yaransu su rinka zuwa wajen ɗaukan horo kai a kai da ma wayar da kan da muke yi cikin ƙasa uwayen ba sa barin su su zo. Euh, Bashira Garba na ɗaya daga cikin 'yan matan da Dr. Aishatu Haruna Maga kaji ta baiwa horo a cewarta a dalilin shawarwarin da take bata ne yau ta samu masaniya sosai bisa 'yancin mace 'yar mata. Aishatu kamar 'yar uwa ce a gare ni, ina ma iya ɗaukan ta matsayin uwa in har uwata ba ta kusa da ni, saboda tun lokacin da na haɗu da ita ta karɓe ni sosai tana walwala da ni tana bani shawarwari wanda dalilin aiki da su hakan ya sa ina samun ci gaba. Banda ma horar da 'yan matan birnin daular jarmakwai Aishatu na cikin duniyar masana'antu dauke da gurin haɓaka kayayyakin da ake sarrafawa. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki. tare da tare da Shina. an yi washe da tawagar as nijelaka a zagayen shirya kwafin hukumar kwallon kafa ta afirka kaf bayan da a ranar alhamis tawagar pyramid fc ta kasar egypt ta lalasa ta da ci uku da banza a hilin kwallo na stade international da ke birnin ker har ila yau a fagen kwallon kafa shirye-shiryen gasar cin kofin duniya na qatar na shekarar 2022 na gudana kamar yadda ake bukata tawagogi 32 daga sassan duniya za su fafata a game da kofin kasashe biyar ne za su wakilci nahiyar afirka a gasar cin kofin duniyar kamaru ghana ghana maroc senegal da tunisia tuni daukacin kasashen suka bayyana jerin suna 'yan wasansu a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron shi da kuka yi sai kuma wani sati da Allah ya kai mu na rai inda za mu dawo muku da wasu sabbin labaran.